ta ce fa iz domin karfi da buwaya kullul iz kowane irin karfi da kake tunani na dukiya na zuciya akwai na dukiya akwai na zuciya akwai na jiki akwai kaza ko akwai na tunani ma wani abin kafin wani ya hanga sai ka ga wani ya riske shi sai ce me yasa ba za ku yi kaza ba to duk irin wannan karfin da buwaya za ka same shi ne fi ta'atillahi a wurin yi ma Allah da'a in dai za ka bi Allah to komai naka zai rinka zama salin alin